Ah. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, shi daga watan Nuwamban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji rahoto na musamman akan manufofin zababben shugaban kasar Amurka Trump na baya wanda, kuma wato zai yi hasashe akan mulkinsa na wa'adinsa na biyu. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman a akan martanin 'yan Ghana kan zaben Amurka da kuma nasara da shugaba Donald Trump ya yi a zaben. akan haka ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda kuke kallon zaben na amurka da kuma irin darussa da kasashe irin namu za su iya ɗauka kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba na silimin mani barma wanda a yau shirin ya duba yadda masu bukata ta musamman suka halarci babban zaɓe na amurka to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran An zaɓi tsohon shugaba Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 inda ya kada mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ya samu wani sabon wa'adi na shekaru hudu wanda zai fara aiki a watan Janairu. A wata irin takarar da aka yi kan kankan zuwa yanzu Trump ya samu maki akalla 292 daga cikin jimlar maki 538 na cin zaɓe. a tsarin kasafta maki ko electoral vote a zaben da aka gudanar jiya talata wanda ya bashi rinjaye wato na wannan kasafi na ƙuri'u da ake bukata ya zama shugaban amurka na farko da ya ci zaɓe sau biyu amma ba a jere ba tun bayan shugaba Grover Cleveland a shekara ta 1890 da wani abu. Trump mai shekaru 78 wanda shine dan takarar shugaban kasa mafi tsuha a yanzu da aka zaba ya ayyana nasararsa tun da asibahin yau laraba yana mai gode ma magoya bayansa a wani gangami a Florida da cewa This is a movement like nobody's ever seen before. Trump ya ce wannan wata mashahuriyar tafiya ce wacce babu wanda ya taba ganin irinta kuma a gaskiya wannan ya wato na imanin cewa ita ce tafiyar siyasa mafi girma na kowane lokaci a cewar Trump. Gwamnatin haɗaka ta shugaban Jamus Olaf Scholz eh, na fama da rikici a yau ɗinnan laraba a yayin da shugabannin jam'iyyu uku na haɗakar suka haɗu don cimma matsaya da daidaito game da tsarin da za a yi amfani da shi wajen ceto tattalin arzikin ƙasar daga durƙushewa. Dangantaka tsakanin jam'iyyarsu Shaw ta SPD da haɗakar FDF ta yi tsami cikin makonnin da suka gabata, inda suke ta bayyana manufofinsu mabambanta. Yau Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton karuwar noman tabar samaye ta opium a Afghanistan da kashi goma sha tara cikin ɗari a shekara ta biyu da kama mulkin Taliban mai ragaggen iko ta haramta ta'ammali da tabar. To amma har yanzu yawan noma tabar da ake yi bai kai na gabanin hakan ba. Wannan sake karuwar na zuwa ne bayan raguwar bazata da ta yi. da kashi 95 cikin 100 a shekara ta 2023 lokacin da hanin ya kusa kaiwa ga kawar da noman tabar kwata-kwata a akasarin sassan wannan matalauciyar ƙasa ta kudancin asiya wadda ta daɗe da zama ƙasar da ta fi samar da kayan hada hodar iblis a duniya bisa ga wannan rahoton wanda ya fito daga ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da batutuwan muggan kwayoyi da manyan laifuka wato unodc a taƙaice taliban ta haramta noman bayan wato noman kayan maye a faɗin ƙasar tun a watan afrilun shekara ta 2022 'yan watanni bayan dawowarta kan gadon mulki a afghanistan wanda ya kai ga matukar raguwar noman tabar samayan a turkiyya masu sauraron gidan rediyon acid radio na nuna bacin ransu bayan da hukumomin kula da kafafen labarai suka soke lasisin gidan rediyo mai headkwata a istanbul gidan rediyo na asik radio ya shafe shekaru talatin yana kokarin ɗinke baraka a ƙasar masu tsokaci na cewa wannan mataki da aka ɗauka kansa wani bangare ne na wani faɗaɗɗen matakin da gwamnati ke ɗaukawa kan kafafen yada labarai wata mai sauraron gidan rediyon na artist radio mai suna alif unal da wani mai sauraron gidan rediyon mai suna amit atura waɗanda ke cikin sahun masu zanga-zangar sun yi bayani alif anul ta ce Chikrat is important because it's a cultural hub and also it's a, a political... Alif ta ce gidan rediyon Asik Radio na da muhimmanci saboda mahaɗar al'adu ne kuma mai taimakon ƙungiyoyi da 'yan raji da dama a siyasance. Shi ma Meta Aturar ya ce. From one side of course it's a shock, from another side it's Meta ya ce ta gefe guda lallai kan hakan ya kaɗa mu ta wani gefen kuma hakan bai zo mana da mamaki ba ganin irin alƙiblar da ƙasar ke fuskanta. ana daɗa fuskantar rashin wato faɗin albarkacin baki da kuma gashi dai akwai ƙaruwar daniya a ƙasar a tunanina. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma dalla yanzu da donald trump ya yi nasara a zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2024 wakiliyar murya amurka tina train ta yi nazari kan manufofinsa na baya da kuma matsayinsa na zababben shugaban kasa a yanzu da hasashen yadda zai gudanar da manufofinsa idan ya kama aiki a cikin watan janairun baɗi ga dai aisha ma'azo da fasarar rahoton tina train ta tabbata cewa tsohon shugaban amurka donald j trump mai shekaru 78 zai sake ɗarewa karagal mulki a fadar white house kamar yadda ya kasance da tsohon shugaba grover cleveland a ƙarshen karnin 1800 trump zai sake dawowa a karo na biyu a matsayin shugaban amurka na 45 da na 47 domin fahimtar yadda shugabancin trump na wannan karan zai kasance zai dace a yi waiwaye kan wa'adinsa na farko da kalamansa a lokacin gangamin yakin neman zaɓe. Batun bakin haure da tsauraran manufofinsa na kishin ƙasa na da alaƙa da ƙaƙidarsa ta fifita Amurka a kowane sha'ani. A shekarar 2017 kwanaki bakwai kafin a rantsar da shi, Trump ya sanya wa wasu ƙasashe bakwai masu rinjayen al'ummar musulmi takunkumin shiga Amurka na tsawon kwanaki 90. zan sanya sabbin matakan da za su nesanta musulmai masu tsauran ra'ayi shigowa amurka ba ma bukatar su a nan a lokacin gangamin yakin neman zaben shugaban kasa na bana trump ya yi magana da kakkausar murya kan abin da ya ayyana da mamayar bakin haure lamarin da ya sa batun tsaron kan iyaka ya zama muhimmin batu a zaben. ya faɗa wa magoya bayansa a jihar north carolina abin da zai faɗa wa sabon shugaban ƙasar mexico zan sanar da ita tun ran farko ko ma kafin nan cewa muddin ba su ɗauki matakan daƙile masu aikata manyan laifuka da mu'amala da kwayoyi da suke shigo da su kasanmu ba nan take zan sanya harajin kaso 25 a kan duk wani kayan da suka shigo da shi amurka a zamanin shugabancinsa na farko trump ya sanya haraji a kan kayayyakin da ake shigo da su daga china sannan akwai yiwuwar cewa ba zai canza tsarinsa a wannan karon ba sun jima suna mu abin babu basira a ciki sai kaga kowa ya rasa aikinsa sai su je su sarrafa a ƙasarsu sannan su sake shigo mana da su ƙasarmu ba tare da sun biya haraji ba sai kaga mun rasa kamfanin mun rasa ayyuka mun rasa komai wannan ai babu hankali a ciki Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar Paris ta 2015 wacce kasashen duniya suka rattaba hannu don yaƙi da matsalar sauyin yanayi, dumamar yanayi da gurɓatacciyar iskar da ke yi wa muhalli illa. An zaɓe ni ne don na wakilci al'ummar Pittsburgh ba birnin Paris ba. Trump ya ce tsare-tsarensa kan makamashi zai mai da hankali kan bunƙasa haƙar mai a cikin gida. sannan su kuma mai da dokokin kare muhalli. Abin da za mu yi a ranar farko a sa'a farko shine mu mai da hankali kan haƙomai. Abin da za mu yi kenan mai da hankali wajen haƙomai. A wa'adin shugabancinsa na biyu, Trump ya yi alkawarin zai yi aiki da tsarin da zai daɗa kare kamfanonin cikin gida sannan zai kiyaye shiga sabgogin ƙasashen duniya saɓanin yadda aka gani a shekaru hudun da shugaba Joe Biden ya yi yana mulki. aisha ma'azu kenan da fasarar rahoton eh, wakilin murya amurka tina train to yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar ghana inda wakilinmu idris abdallah bako ya haɗa mana rahoto a kan martani 'yan ghana kan zaɓen amurka da kuma nasarar da donald trump ya samu gari ka idris a hali yanzu dai an riga an ayyana shi wanda ya lashe zaɓe a hukumance kuma na tambayi wasu 'yan gana shin ko sun yi mamakin wannan sakamakon zaben Maryam Bawa 'yar jarida ce mai zaman kanta. Ni bai yi mamaki cewa Donald Trump ne ya sake lashe zaɓe ba duk da wasu suna cewa da akwai a dalilai da dama mai yiwa saboda ita Kamala mace ce da sauransu amma ni ana nawa tunanin zan iya cewa saboda ya iya ya fitar da manufofinsa ne ya iya ya fitar gabatar da su yadda ya kamata kuma a duk lokacin da ya tsaya ake tattaunawa da shi ba abin da yake mai da hankali a kai shine yadda kasar amurka za ta samu ci gaba to kaga wayannan bayanai da ya dage yana yi a da yaushe da akwai mutane da dama da za su yi ra'ayi da shi umar brema tsohon soja ne ba amurke dan asalin ghana wanda ya zo hutu kasar ghana kuma ya bibi yadda zaben ya gudana na ne a samu ita harris a ce ta ci amma mun gan wadansu alamomi lokacin da yaki in gaza ya tashi to sai yan bayan administration suka gwada unwavering support ma israel ba su gwada tausayi zuwa ga yan palestinian kamar yadda suke supporting israel ba amma wannan kuma abin da su kamfin yan donald trump su suka posit mai hankalin mutane su kenan kamar idan ita harris in ta zo kan abin da mulki ya affect immigration mutane baki sun ta zuwa da barayi da ex-convict garuka americans da kansu ma homeless ma ba su da wurin kwana amma an doke hotel an ba baki suna kwana cikin da sauransu. Yunus Salahuddin Obanjo mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum ya yi kira ne ga sabon shugaba Donald Trump. So congratulations to Donald Trump muna duba cewa zuwan shi as a president na America a ko ban da yake kamata ya revise wurin um, taimaka na haɗin kai kasa da kasa da makamancinsu saboda murka mu fahimci cewa duniya ba kasan da data ta gina kan da shi da bakinsa wasu lokacin baya wahalan da baki suka yi musamman close care bodan da ya yi da makamancin sunan mr this time ya duba cewa kamar duka na cikin ababen da yasa ya lose election wannan shekara furin da ya wuce duk da cewa an gudanar da zaben wuri a amurka amma tsakanin jiya zuwa yau miliyon amurkawa suka kada ƙuri'a kuma aka samu sakamako cikin awanni 24 shin ko akwai abin kwaikwayo ga kasar ghana wadda za ta yi zaben gama gari a watan gobe tambayar da na yi wa alhaji garba usman kenan ya zaɓin da aka yi donald trump ban so ba amma dai bai bani mamaki ba amma mu zo irin zaɓin da aka yi tsarin demokaradiyyar Amerika ya fi shekara aru-aru shekara 200 da sama. To kaga wanga sun ga sun yi karatu sun yi nazari dalilin sai sa da aka yi zabe cikin karamin lokaci sai aka samu natijan zabe. Shi sa mu ma za mu yi kwaikwayon sa amma kan mu sa samani cewa cikin wani karamin lokaci za mu ci wanga gori idan muka tsaya muna kan tsarin demokaradiyya da yadda Allah mu ma za mu samu wanga abu. Za a rantsar da shugaba Donald Trump a ranar Litinin 20 ga watan Janairun 2025. Idris Abdullahi Bago Sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai gabatar da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Masu bukata ta musamman sun halarci babban zaben Amurka na biyar ga watan nuwamba 2024. Za ka sign ma an nuna maka wannan cewa masu na kasa ko masu uh, kekunan guragu ga inda za su bi wanda ba za su cutse da mutane ba abin ya zo ya ja musu wani matsala. A kasashen Afirka ma zaben na Amurka na ci gaba da ɗaukar hankulan na ƙasasu. Ya mai da hankali wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. Musamman ma mu na kasashen Afirka muna fuskantar matsaloli da ƙalubale. Muna buƙatar taimako da kuma tallafi da ƙarfafa gwiwa. kamar yadda aka sani amurkawa sun kada ƙuri'a a jiya talata a albarkacin babban zaben ƙasar inda suka zaɓi 'yan majalisu da shugaban ƙasa dan takarar republican donald trump ne ya yi nasara a fafatawarsa da kamala harris ta jam'iyyar democrat bayan zazzafan yakin neman zaben da aka shafa watanni ana gudanarwa masu bukata ta musamman kamar sauran 'yan kasar ta amurka sun kada nasu ƙuri'un cikin yanayi na samun cikakkiyar damar da dokokin kasar suka tsara sunana haruna bello madobi ni mazaunin babban birnin tarayya na america washington dc ne eto eh um, kasan a nan da yi kafin ka yi zaɓe dokansu na ɗaya dai shine sai ka zama ɗan ƙasa sai an rantsar da kai ka zama ɗan ƙasa shine za ka iya yin zaɓe to kuma duk wani dama dai da za a baka za a baka wanda za ka je ka wannan zaɓen wani lokaci ma kafin ma ranar zama za a aiko maka da wasiƙa har gida tana ta maka cewa rana kaza ne rana ƙarshe na zaɓe kuma ga inda ga inda gidanka yake ga inda angonka yake to ga inda zaka je kai ga inda zaka je kai duk za ga gaya maka inda zaka je duk kai to duk wani dama duk da ya kamata a ba mutum za a bashi daman ya je ya zabe kada dai ka yi zabe bayan an wuce ranar ƙarshe to shi yasa wani lokacin zaka ga suna yawan aiko maka da tuni suna tunata maka cewa gafar an zaɓe kada ka bari ya wuce um, ranan to amma dai mm, kuma yadda tunanin da za ka ga suna aiko maka abin nan nuna maka faga inda za ka je kai wannan zaben ga inda za ka je kada ka zo ka ce baka san inda za ka je ba a yi to yawanci ana yi a makarantu a post office da wansu da library da sauransu dai domin yau abinda wanda ba su je makaranta ba kawai shine yaran makaranta dan yanzu ma ga yana a gida su ne kawai ba su je ba saboda ana amfani da gidan su a yi zaɓe. Malam Haruna kai ka kaɗa taka ƙuri'ar. Yaya za a iya kwatanta yanayin baiwa na ƙasassu damar eh, zaɓe a ƙasar Amurka a bisa la'akari da yadda abin yake ko kuma idan aka kwatanta abin da yadda yake a namu kasashe na nahiyar afirka kaga wannan zaben shine zaɓe na na biyu kenan da na yi a ƙasar nan tun shekara na zuwa nan kasan shekara sha uku to wannan zaben shine na wani na biyu da zan yi ka gane to wancan lokacin da na je na yi daidai gwargwado na ga dai wanda kaman wanda suke amfani da wheelchair shine kekunan guragu za ka ga an ba su dama ga inda za su bi a wuce da su su je su kaɗa su akwai abin nan um, akwai inda suka yi wanda kai kana zai iya shiga za ka je akwatin wurin naka suna gaban ka wanda za ka iya gani idan kuma wanda ba sa gani ko wani abin nan to wannan gaskiya shine yanzu ban taba gani wani makaho ya ji yi wanda aka taimaka mai a nuna mai gashi yadda zai ga inda zai amma gaskiya na ga irin masu kekunan guragun nan wanda za a ba su daman su ga hanyar da za su bi nasu daban yake ma wanda za a iya tura su da kekunan ah, guragun su je su yi za ka ga sign ma an nuna maka wannan cewa masu nakasa ko masu ah, kekunan guragu ga inda za su biyu wanda ba za su tutse da mutane ba abin ya zo ya ja musu wani matsala kana zuwa za ka ga sign a kofa ma ce wannan ga inda za su bi ko kuma ga inda za ku wancan kuma ga inda za su bi so shine din naga wannan to kuma ka san ka je wajen zaben in ka je ka yi ba wai tsayawa za ka yi a wajen ba kana yin za ka fita waje ka gane su ba za ka tsaya ka ga sauran. To tallafin da gwamnatin Amurka ke bayarwa a ayyukan inganta rayuwar na nakasassu a kasashen Afirka na yin tasiri sosai a harkokin yau da kullum na wannan rukuni na al'ummomin nahiyar. Sabili kenan a duk lokacin da aka sami sauyin shugabanci a kasashen da suka ci gaba Ƙungiyoyin masu bukata ta musamman ke bayyana fatansu a game da waɗanda za su karɓi ragama. Ga abin da wasu daga cikin 'yan ƙasar Ghana suka bayyana wa wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako a Accra. Sunana Hajiya Aisha Irgata daga Akran kasar Ghana. Fata na da buri na shine wanda Allah ya wa nasarar zama shugaba a wannan kasa ta Amurka ya mai da hankali wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman musamman ma mu na kasashen Afrika. muna fuskantar matsaloli da kalubale muna buƙatar taimako da kuma tallafi da ƙarfafa gwiwa musamman masu baiwa da sana'o'in hannu kamar ni da Allah ya hore mana domin mu iya tsayawa da ƙafofinmu kuma mu zama abin koyi ga masu bukata ta musamman 'yan uwanmu. Ina yi wa dukkan al'ummar Amurka fatan alkhairi. Sunana Alidu, e, ni ne na ban da kafa na kira irin kiran kira disables kafa na on the left guda. E, to abin da ke ciki ni kan election na us eh, na america na zan fadin ganga mu ma marayu nan ne ko mu wani disable ko yanzu zan ce shi mun kenan wasu taimako ne suke muna so taimako ne kai yawa zai su kara muna sai dai muke aduwa shi dai mu muke yi kuma eh, peaceful ma kowa hmm, haka nan dai ni da ke gani kuma su tuna da mu kullum ne na bafe da To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Haruna Bello Madobi, ba Amurke ɗan asalin tarayyar Najeriya da Idris Abdalla Bako sai producer Julie lezes Gresham ni Sulaimu Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Kuma madalla a gaida sulaiman muni barma kamar yadda muka faɗa ku kira ku ba mu ra'ayinku kan zaɓen na amurka amma kamar yanzu muna da kira daga kira da farko daga kantagora wane ne a kantagora a ta injiniya mai jihar to injiniya duniya na sararin ka to babu ya kuma makeri amerika ina masa watan alheri an yi zafi lahiya lau abu ya yi kyau ba wani ja in ja to don haka ina wa amurka fatan alheri allah ba mu lahiya da zama lahiya allah ka sa kuma wanga shugaba da an ka zaɓa ya yi maganin yaƙi yaƙin gada aka yi na duniya Allah ya ƙara lahiya da zama lahiya injiniya mai gwiwar makeri kwanta gora na gode ba to mun gode injiniya yanzu kuma bari mu duba wane ne kuma a kan layi ku kira ku ba mu ra'ayinku akan wato zaben amurka da kuma irin darussan da za a iya dauka daga ainihin wannan zaben mun sami kira daga jamhuriyar niger wane ne a niger assalamu alaikum baba ya kuma makeri wa alaikum salam umma da ali shugaban kula zaɓe kan su dogon dutse to abin da an ra'ayi yawan da zaɓe an yi an ƙara shi lafiya lau Allah kuma shi babu sa'a kuma koyo a cikin su koyo su gano da aka yi demokrasiya a ce an takara sun su jam'iyya guda biyu da wanga da wanga amma nan sai ka ake na afirka an yan takara kai da ashirin kuma ya kamata su wasu wani zari su wani ba haka ba wanda dai mu wanga da eh, mun buso a ce ta sai zani a ce an samu kallafi tsakanin wannan to mun gode hmm, takaita wani kuma ya samu ya shigo yawa to mu ma mun gode bari mu dauki kira ta gaba daga gombe wani ne a gombe Bello Alhassan ne daga Gombe. To Bello bismillah. Yawwa. Mun yi farin ciki da cin zaben Donald Trump. Allah ya sa ya zamanto alheri. Amin. Eh, ya zama wa kasa alheri a kiyakin nan duka Allah ya sa ya zama to ya maganta mana shi. Amin sama amin. A tashi lafiya. Yawwa to mun gode mun goje bari mu sake kadawa kwantagora wani na a kwantagora na biyu na malam mai lace ne kwanta gora to bismillah eh, ni ma dai ra'ayi na dai na fatan wannan zaɓe da an kai amurka hmm. eh, Allah ba mu zama lafiya kuma Allah ya sa ya ya kyautata waɗanda abubuwa da aka cikin duniya. Amin sun ma amin. Eh, Amanu wa Allah ke kwanta gora. to mun gode kwarai da gaske jama'a ku kira ku ba mu ra'ayinku akan yadda kuke kallon zaben na amurka kamar yadda muke faɗi a kullum saboda mu ga ko akwai wata wani darasi da zamu ya mu ɗauka muna da muna da kira daga birnin tarayya abuja wani ne daga abuja yawa masha Allah kai zai kana magana da Usman dan Fulani yan gwadana daga nan babban birnin tarayya Abuja. Usman dan Fulani gyara tsayuwarka layinka tana yayyankewa. Ana dabara dai amma dai ci gaban mu gani ko zai gyaru. muna um, Usman dan Hulani uh, bari mu ɗauki wata kira daga Nasarawa saboda layinka ba kyau wane ne a Nasarawa? Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mara barka da dare barka da kokari. Yawwa. Yawwa kuna tare da babawo mai agogo ne na cikin garin gitata. To bismillah babawo. Eh, alhamdulillah na ji daɗin eh, wannan da aka yi wannan na ɓangaren eh, Amurka da aka yi ta lafiya na ji daɗin haka kuma ina addu'a Allah Ubangiji ya sa wannan rikice-rikice da Falistanawa suke yi Allah ya kawo su sa baki ya kasance ya ya zama karshe a kan wannan al'amari. Mun amsa ga Allah babu zaman lafiya na gode mu Amurka. To mu ma mun gode Malam Babawo da wannan kira ne kuma muka kawo karshen kiran mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mu ba ku dama ku sake kiran mu. To madalla da haka ne kuma muka zo ga mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice. To a takaicen an zaɓi tsohon shugaba Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 inda ya kada mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ya samu wani sabon wa'adi na shekaru hudu wanda zai fara aiki a watan Janairu. a wata irin takarar da aka yi matukar kankan zuwa yanzu trump ya samu maki akalla 292 daga cikin jimlar maki 538 na cin zaɓe a tsarin kasafta maki ko electoral vote a zaben da aka gudanar jiya talata wanda ya bashi rinjayen wannan kasafin ƙuri'ar da ake bukata ya zama shugaban amurka na farko da ya ci zaɓe sau biyu amma ba a jere ba tun bayan shugaba Grover Cleveland a shekara ta 1890 da 'yan kai. gwamnatin haɗaka ta shugaban jamus olaf shop na wato fama da rikice-rikice a yau dinnan laraba a yayin da shugabannin jam'iyyu uku na haɗakar suka haɗu don cimma matsaya da daidaito game da tsarin da za a yi amfani da shi wajen ceto tattalin arzikin ƙasar da ke wato fuskantar durƙushewa. Yau Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton karuwar noman tabar samaye ta opium a Afghanistan da kashi 19 cikin 100 a shekara ta biyu da kama mulkin Taliban mai ragaggen iko ta haramta ta'ammali da tabar. To amma har yanzu yawan noma ta bai kai na gabanin wannan lokacin ba. masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni da mu na wannan dare Malam Lobs. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi. Mu kwana lafiya wasalam Assalamu alaikum.